الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم قومة ga watan rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ya yi daidai da biyar ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin umdatul ahkam na ainihin al'imam ta din abdulgani bin abdulwahid al maqdasi al-hambali wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam yana 600 shi wannan littafi na umdatul ahkam littafi ne wanda ya tattaro hadisan hukunce hukunce wanda bukhari da muslim suka ruwaito wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani yau za mu tashi an abi ubaid maula ibn azhar na'am na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim an karbo daga abi ubaid at-tabi'i maula ibn azhar shi bararren bawan ibn azhar ne wasmuhu sa'ad bin ubaid sunan shi sa'ad bin ubaid nam ala shahidtu al-eid ma umar bin khattab radiyallahu anhu yace na halarci idi tare da umar dan khattab Allah ya kara masa yadda فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يتي وإنن kwanaki guda biyu ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumin su yawmul fitrikum min siyamikum ranan da kuke cin abinci daga azumin ku ranan da kuke cin abinci daga azumin ku na karama na azumin ku na na wato ranan karamar sallah kenan dan karamar sallah wanzu za ku yi azumi na kwana 29 ko 30 sannan sai ku ci abinci shi za ki kiran shi idul fitr ko idi ne na cin abinci bayan an daɗe ana yin azumi to ranar da kuke cin abinci daga azumin ku shine shine muke cewa idin karamar sallah wa yawmul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum da kuma ɗaya ginin allazi ta'kuluna fihi min nusukikum wanda kuke ci a cikin sa daga cikin ibadan ku na yanka shi ɗaya ranan kuna ci a cikin sa ibadan ku na yanka ana yanka dabba ana yin layya a ci daga cikin ibada na yanka ina fatan gane wannan to wa'annan su ne kwanaki biyu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi a gare su kenan ba a yin azumi ranar idil fitr ba a yin azumi ba a yin azumi ranar idil adha an gane wannan ranar idil layya haramun ne mutum ya yi azumi ranar idil fitr haramun ne mutum ya yi azumi sannan kuma ranar idil adha wato akwai sallah wato bayan tun daga ranar sallah har zuwa bayan sallah da kwana uku duka a wajen malikiya bayan sallah da kwana biyu a gani da ranar idi da kuma kwana uku bayan bayan idi shi ma an hana yin mai an hana yin azumi kuna gani amma shi ran sallah ba ran sallah karama idil fitr ranar idin ne kawai aka hana ka cin abinci amma bayan ranar idin washe gari kana iya yin azumi kuna da wannan to ya magana sittu shawwal a za a fara kenan eh ana iya farawa kawai washe garin sallah kawai an yi sallah yau washe gari kawai ka tashi da sittu shawwal ɗinka an gane wannan ku to wannan shine abinda manzo Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wa sallam an gane ku to so da wannan hadisi ya nuna mana hani daga yin azumi kwanaki guda biyu izul fitr wa izul adha wannan hayu huna yaktari taharim hani a nan wajen yana hukunta haramci haramun ne mutum ya azumi a gare su an gane wannan ku to kuma hikima na wannan shine lokacin farin ciki ne na musulmi lokacin walwala ne ya kamata mu yi amfani da shi mu yi walwala domin yahudawa da nasara su san cewa lalle addinin mu akwai walwala a cikinsa babu takurawa a cikinsa an gani kare zama to kullum kawai cikin cikin ainihin wahala muke ciki a akwai lokacin da aka ware kawai a dan wala kada a takurawa abin nan an gane wannan ku? to ya hukuncin mutum ya yi azumi ranar idul fitr ko ranar idul adha idan mutum ya azumi ranar idul fitr da ranar idul adha to wannan fa azumi bai yi ba shin ramuwa ne ko nafila ne ko alwashi ko da ramuwa ne ko nafila ne ko alwashi ne mutum ya yi bai yi ba a gano wani ku. to sannan kuma shi abin da ya shafi izil azaha an gani. saboda shi rana ne na ibada na yanka wanda an yi umarni da cewa ayyamu akalin ne wa shurbin wa zikirillah kwanaki ne na akalin wa shurbin wa zikirillah kwanakin ci da sha da kuma ambatan Allah to wannan shine abin da ake so sannan ana so ga mai huduba ya ringa a wajen huduba shi ya ringa tunatar da mutane wayannan abubuwa ya ringa nuna musu a cikin wannan idi din lokacin farin ciki ne lokacin walwala ne baya halarta wato ayi azumi a cikin su a nuna mutane haka ya kamata wannan shine abin da ya kamata shine mustahabi ne ga mai huduba ya ringa ambato a cikin hudubansa abin da yake da alaka da lokacin idi da kuma abin da yake da alaƙa da hukunce-hukunce sannan kuma ya ringa kirdadan wa'annan munasaba in an zo idi ya yi hudu ba kan wannan idi din yana da muhimmanci na'am shi kamar da aka ɗauko bayanin na idil adha din na'am shi nassin ya nuna ranar idin kada ya azumi da kuma idil fitar da idil adha mm. to abin da ya shafi wannan kwanakan na shi idil adha ayyamu tashrik su ma taharim din ya shiga sai ya shiga kuku da wannan nassin ba a ba wannan nassi ba ai akwai nusus ayyamu tashrik yamu akalin wa shurbin wa zikrillah kwanakin ci da sha ne da ambatan Allah an hana yin azumi a cikin su eh wa na abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala an karbo daga abi sa'idin al-khudri Allah ya kara musu yadda ya ce na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmayni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi rana biyu kwanaki guda biyu al-fitr wan nahar ranan idul fitr da kuma ranan idul idul nahar idul layya wa an ishtimal samma eh sannan kuma ya hana kurman yafi irin yafan da ake dinga ga an yafa tsofin suke na a daura a wuya ka ga nan wajen a tsage in kana tafiya zai ga nan wajen yana budewa za ga wani babu babu ko dan pant an gani suka daura wannan zanin in tsora shi a nan kuma tsage yake in suna tafiya iska na buɗa shi yana buɗawa sai ga mutum tsirara ne kurman yafe manzo Allah ya hana wannan kurman yafe saboda yana bayyanar da al'aura eh. rajul fi kuma annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam mutum yayi zaman dari a cikin tufafi guda daya zaman dari haka cikin tufafi guda daya kawai riga ya sa sai zaman dari kira riga ya dan daga kawai sai ya ganshi tsarara zama tsari haka wani lokaci mutum zai zo ya kuskure da bai ja rigan ba tsare ce ya bayyana in kuma zani ya sa in ya daura ah, ainihin jautu ne zai yi wa jautar kila a samu matsala ya dan buɗe kaban shi al'aura ya bayyana to annabi ya hana zaman ɗari shine ba a cikin tufafi ɗaya kenan mahallu shayi in ba tufafi ɗaya bane ba za iya yi kana iya yin zaman ɗari amma da sharaɗi sai dai in ba tufafi ɗaya bane annabi ya hana mutum ya yi zaman ɗari ya yi itiba a cikin tufafi ɗaya wani salati ba da subhi wal asri sannan manzon Allah ya hana yin nafila bayan sallar asuba da sallar la'asar a gane ku an hana yin nafila bayan wannan amma abin da ya shafi salloli zawatul asbab salloli zawatul asbab mutum na iya yi a lokacin kamar sallar sallar wannan ya sunan shi tahiyatul masjid kaga yana daga cikin salloli zawatul asbab idan mutum ya shigo masallaci annabi ya ce kafin ya zauna ya yi raka'a biyu Inda mutum ya zama ya shigo masallacin ne dan ya zauna ba wai ya shigo ba ne dan ya dauki wani abu in ya shigo ne dan ya tsori ya dauki wani abu ya wuce wannan bai shiga ba a ya shigo dan ya zauna ta saboda haka kada ya zauna fala jilis hatta yusalliya raka'atayn kada ya kuskura ya zauna har sai ya yi sallah raka'a biyu an fahimci wani go? ya faga wannan kenan sannan kamar irin salatul istisqa me sababin shi idan ya to babu ruwa sababi ne wannan to irin wayannan salloli wanda suke da sabubba an gane sunnatul wudu in mutum yayi alwala da kayi alwala shine sababin shi to zaka yi sallah raka'a biyu an gane wannan ko to ire-iren wayannan salloli zawatul asbab zaka iya yi ko da lokacin da aka hana ni allura. wato zaka iya yi ko da bayan asuba ne ko bayan la'asar duk zaka iya yi wannan imam muslim ya fitar da shi bi tamami bi tamami wa akhraj al bukhari as-sawm faqat eh imam al bukhari ya fitar da azumi ne kawai an hana yin azumi kwanaki guda biyu an-nahar wal fitr shi ya fitar amma sauran bai fitar ba imam al bukhari ya fitar da sauran na'am an abi sa'id al khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azumi kwana ɗaya fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu anin nari 70 kharifa Allah zai nisantar da fuskan shi daga wuta shekara 70 duk wanda ya azumi kwana ɗaya fi sabilillah wannan yana nuna mana mutum na iya yin azumi kwanaki da a akan riya mutum na iya yin azumi ba dan Allah ba misali ko wani na iya yin azumi saboda boka ya sa shi ya yi azumi wani yana iya yin azumi saboda wasu bukatu shi ba wai ya yi fi ba ne. so idan mutum zai azumi ya tsarkake niyyarsa dan akwai masu ganin babu riya ga azumi ko inda mutum ya yi azumi tsakanin shi da Allah ne ya yi to wannan hadisin ya nuna sabanin haka an gane duk wanda to amma wasu malamai suka ce a'a abinda wannan hadisi ke nufi man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azumi kwana ɗaya a cikin jihadi in ana cikin jihadi fi sabilillah sai mutum ga jihadi ga kuma azumi ya haɗa abubuwa biyu ba adallahu wajahu wa nar saba'ina kharifan Allah zai nisantar da fuskar shi daga wuta shekara saba'in an gane ku? Allah zai nisantar da fuskar shi daga wuta shekara saba'in saboda wannan abin da ya aikata saboda haka da wannan kenan yin azumin nafila yana da falala sosai kada mutum ya tsaya kawai sai azumin farilla hmm. a'a mutum ya azumin farilla sannan ya cike shi da azumin nafila azumin nafila yana ƙara daga mutum da daraja yana ƙara ainihin imani ga mutum an gano wannan Allah ta'ala shi taimake mu na'am wa alaikum salam kan cewa eh, riya baya shiga cikin azumi hmm. wasu kan tabbatar da cewa ai mutum yana azumi Allah ne kaɗe ya san abin da ke zuciyarsa zai iya bai ma azumin ya fito ya kama bakin shi ya cewa wa mutane yana yi ko kuma aka san haka da hakan yana nuna cewa tabbas in ba a riya a cikin azumi a wani kawai yana iya yin azumi wani duk da kamar yadda ka faɗa wani wani in ya gada ma zai iya cin abinci abin shi an gane ya ci abinci kamar wanda ke bamu labari wai a Saudiya an kama wasu bayan Allah sun shiga bayi sun shiga bayi suna ta cin abinci an shiga bayi ana shan yogurt kaga irin wannan yana yiwuwa daular musulunci ne amma kuma karkashin kasa duk da ka kawo doka sai wani ya keta yau ba zai yiwu a ce duk mutanen saudiya ma mai bane misali to shi maka zalika azumin da kake gani din nan wani zai ce ne barin ga yadda ake jin yunwa kawai yana so ya ga yadda mai masu azumi suke jin yunwa bari ya dan yi wasu kwanaki sai da yi kwanaki ya ɗan ji yunwa shi ya sa ka ji yunwa ba wai ya yi dan ya samu lada wajen Allah bane a gani ba lalle bane duk mai yin azumi wajen Allah yake yi a gani wani na yin azumi ba dan Allah ba wani wani nau'in riya ne ma zai yi zai sa kashi yunwa kuma yana gaya wa mutane ya yi kaga wannan shi ne sum'a ko da mutum bai yi riya ba zai yi sum'a yana so a yabe shi kan wannan abin da yi eh to kaga wannan ai ga hadisin nan man samu ramadan imanin wati saban duk wanda ya azumin ramadan saboda imani da neman lada kenan ana iya yin azumin ba don imani ba don neman lada ba ana iya yi don riya insha Allah kalas to insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik